Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro ku da su ba da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hadiza Kyari muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Laraba 17 ga watan Yuni shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya. To Mahmud, wata kungiyar likitocin Najeriya ta buƙaci gwamnatin ƙasar ta samar wa mambobin kungiyar karin kayan aiki na kariya. Haka kuma hukumomin Beijing sun sake ɗaukar tsauraran matakan kulle jama'a da hana zirga-zirga tare da gudanar da gwajin cutar COVID-19. Sannan kuma A jiya talata masana kimiyya na Birtaniya sun sanar da cewa an samu babbar nasara a yaƙi da coronavirus. An labaran duniyar kenan. To yayin da ake ci gaba da zanga-zanga wasu sassan arewacin Najeriya saboda hararen 'yan bindiga da suka addabi jama'a al'ummar jihar Neja ma ta shiga sahun jihohin da ake wannan zanga-zanga domin nuna alhinin su kan yadda 'yan bindigar suke hana su sakat. abin da za a iya ce ba za a iya sani ne a kiyasta ainihin mutanen da suka mutu ba da ainihin arzikin da ta sulwanta kuma abin ba wai ta tsaya ba saboda haka nan abin da muke bukata ne da ita gwamnati muna ganin cewar komai karfin wa'annan 'yan ta'ada bai kai ainihi girma da karfin gwamnati ba. to sai dai a gefe guda kuma fadar gwamnatin tarayyar najeriya ta yi kira ga al'ummomin yankunan da ake kai hare-haren da su kara hakuri domin a ce wata ana ɗaukan matakan da suka dace. Eh abin da ciwo amma jama'a a yi hakuri in Allah ya da za a ga bayan wannan abu don da gaske ake yanzu haka shugaba ya sa jirgin yaki wanda zai iya ganin abu cikin duhu da daddare ma yanzu an tura shi wannan yanki. Muna kuma tafi da ƙarin bayani kan muƙaddashin shugaban jam'iyyar APC da aka naɗa bayan da kotun ɗaukar ƙara ta tabbatar da dakatar da shugaban jam'iyyar Adams Oshomoli. Baya ga haka Murtala Faruk Sanyin na zai shigo da shirin baki mai yanka wuya. Kama bar mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Wata ƙungiyar likitocin Najeriya ta buƙaci gwamnatin ƙasar ta samarwa mambobin ƙungiyar karin kayan aiki na kariya ta kuma biya su kudin aiki na yanayi mai cike da haɗari kamar na jinyar waɗanda suka kamu da cutar COVID-19. ko kuma za su zafafa batun yajin aiki da suka fara tun ranar litinin ji shugaban kungiyar dr aliyu sakomba shugaban kungiyar likitocin nigeria ya ce yanzu haka mambobin kungiyar da ke kula da waɗanda suka kamu da cutar covid-19 a cibiyoyin jinyarsu za su tsaye da ayyukansu sai dai in gwamnatocin tarayya da na jihohi sun biya bukatunsu a cikin makonni biyu likitoci da yawa da ba a san adadinsu ba daga kungiyar mai mambobi dubu biyar wadda ke wakiltar akalla kashi uku na likitocin Najeriya sun ba ayyukansu asibitocin gwamnati. Akalla likitoci goma sun mutu daga cutar COVID-19, cutar da ke saurin yaduwa wadda coronavirus ke janyowa. Sukumba ya nuna damuwa kan cewa kimanin likitoci 200 ne suka kamu da cutar. Hukumomin Beijing sun sake ɗaukar tsauraran matakan kulle jama'a da hana zirga-zirga tare da gudanar da gwajin cutar covid-19 mai yawan gaske a kan mazaunan birnin bayan da aka sake samun barkewar cutar ta covid-19 a ɗaya daga cikin manyan kasuwannin sai da kayan abinci na birnin babban birnin ƙasar china ya shiga cikin wani yanayi wanda kafafen yada labaran ƙasar suka bayyana a matsayin tamkar yanayin yaƙi bayan da aka samu rahoton mutum 600 sun kamu da cutar kusa da wata kasuwar sai da kayan abinci ta zinfaɗi da ke gudumar fantain a kudu maso yammacin Beijing. Hukumomin birnin sun tura jami'an yaƙi da annoba dubu ɗari kuma sun sanya tsauraran matakan kulle a akalla yankuna 28. Makarantu da wuraren wasanni da aka shirya budewa yanzu za su ci gaba da kasancewa a rufe kuma jami'ai a Beijing sun hana mazauna birnin da ke zaune a yankunan da suka fi kasancewa cikin haɗarin gaske fita babban birnin haka kuma an hana masu taksi da sauran motocin haya fita birnin da fasinja masu sharhi sun ce ɗaukan tsauraran matakai na da mahimmanci ga jam'iyyar kwaministancin china ta ccp bayan ta samar da ƙwarin gwiwa a cikin gida ta hanyar ayyana nasara kan yaƙi da covid-19 duk da cewa da farko an yi rufa-rufa an kuma sami mishkila amma duk da haka wasu ƙwararru sun yi imanin cewa matakan da hukumomin beijing suka ɗauka sun yi tsanani kuma mazauna birnin sun yi kira da a ɗauki matakai masu sassauci a yaƙi da annobar a jiya talata masana kimiyya na birtaniya sun sanar da cewa an sami babbar nasara a yaƙi da coronavirus sun ce wani maganin steroid da ake kira dexamethasone mai sauƙin samu mai arha kuma zai iya hana kisa daga cutar covid-19 masana kimiyya daga jami'ar oxford ta burtaniya sun ce a wani gwaji da aka yi da maganin na dexamethasone ya rage yawan mace-macen masu jinyar da ke amfani da na'urar taimakawa numfashi da kashi 35 cikin 100 haka kuma ya taimakawa marasa lafiya da yanayinsu bai yi tsananin buƙatar na'urar numfashi ba da kashi 20 cikin 100 peter holby kwararren da ke jagorantar gwajin maganin ya faɗa wa wani tare manema labarai a downing street cewa sakamakon da suka gani abin mamaki ne kwarai prime minister boris johnson da ke tsaye gefensa ya yaba wa gwajin yana mai kiransa gagarumin nasarar da aka gani ya zuwa yanzu a bangaren maganin covid-19 a gaida hadiza kyari wacce nan ba da jima ba za ta sake dawan allah ya da daga karashen labaran duniyar amma kafin nan bar mu a cikin rahotannin namu inda wasu ɗaruran matasa suka gudanar da zanga-zangar lumana a birnin mina da ke jihar naija domin nuna ɓacin ransu kan abin da suka kira kisan gilla da 'yan bindiga ke wa jama'a yankunan jihar da ma wasu sassan arewacin najeriya Zanga-zangar na zuwa ne a daidai lokacin da aka kwashe wasu kwanaki ana gudanar da makamantanta a wasu yankunan arewa maso yammacin Najeriya waɗanda su ma suke fama da matsalolin 'yan bindigar. Daga birnin na Mina ga Mustapha Nasiru Batsari da ƙarin bayani. Masu zanga-zangar dai da ke sanye da baƙin tufafi sun isa fadar mai martaba sarkin Mina ne Dr. Umar Faruk Bahago tare da mika ma sarkin wata takarda da suka ce sako ne zuwa ga gwamnatin Najeriya akan wannan bala'i na kisan bayan Allah da ya addabi al'umma. Kwamarad Yakubu Garba shugaban kungiyar kwadago ta jihar Niger wanda kuma shi ya jagoranci wannan zanga-zanga ya ce ɗaukar wannan mataki ya zama tilas domin kuwa lamarin ya kai intaha. Wannan a girman wannan matsalar ta wuce hankalin mutum. Duk wani abin da wani zai faɗa ko zai rubuta gaskiya su da Allah ta wuce hankalin mutum. Abin da za a iya ce ba za a iya sani ne a kiyasta ainihin mutanen da suka mutu ba da ainihin arzikin da ta sulwanta kuma abin ba wai ta tsaya ba saboda haka nan abin da muke bukata shine da ita gwamnati muna ganin cewa komi karfin wa'annan 'yan ta'ada bai kai ainihin girma da karfin gwamnati ba. Shugabannin kungiyoyi a bangarori daban-daban ne da suka shiga wannan zanga-zangar ga kuma abinda wasu daga cikinsu ke cewa. Sunana Sani Abubakar Yusuf Koki makasudin zo mu nan shine zo mu yi zanga-zangar lumana mu tabbatar mu sarki da ainihin damuwa kuma damuwa bai wuce komai ba muna fama da rashin tsaro sunana alhaji husaini subboso mataimakin shugaban kungiyar minti ala alata makiyayin dabbobi ta kasa mun goyi bayan wannan zanga-zanga kashi ɗari bisa ɗari muna kira ga gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohin arewa da su yi ma'alla kar su sa maganan tsaro akan siyasa. Amra Aliyu, mu dai mata muna cikin hatsari iri-iri. Kuma a wayannan kashe-kashen da ake ta yi a Niger State za ka ga mata da yara su ne aka fi cuta. Bayan da ya karbi sakon waɗannan matasa masu zanga-zangar dai mai martaba sarkin namina Dr. Umar Faruk Bahago ya ce duk da yake ya san gwamnati na iya ƙoƙarinta wajen shawo kan wannan matsala amma tabbas zai isar da sakon matasan amma gwargwado kokari ana yi amma kuma ni na zama kamar mai kai sako ne insha Allah kuma wannan bayani da aka yi zai kai ga shi mai girma gwamna hukumomi a matakai daban-daban dai musamman jami'an tsaro sun sha bayyana cewa suna iya kokarin su wajen shawo kan wannan matsala gama abin da kwamishinan 'yan sanda na jihar Niger Alhaji Adamu Usman ya shaida mun akan matsalar tsaron a 'yan kwanakin da suka gabata. Akwai matakai da wanda muka ɗauka wanda kuma bai kamata cewa duk abin da muka yi mu zauna muna fallasa. Mustapha Nasir Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Yanzu kuma ga Hadiza ta dawo da ƙarshen labaran duniyar. a daidai lokacin da ake gudanar da zanga-zangar kan titi a faɗin ƙasar jiya talata shugaban amurka donald trump ya sanya hannu a wata dokar shugaban ƙasa wadda za ta zayyana garan bawal ɗin da aka yi wa 'yan sandan ƙasar dokar za ta ƙarfafa hukumomin 'yan sanda a faɗin ƙasar su yi aiki da ƙa'idoji na ƙwarewa don yi wa al'ummominsu aiki waɗannan ƙa'idoji za su kasance masu ƙarfin gaske a doron duniya a cewar shugaban. haka kuma dokar ta buƙaci cibiyoyin da ke bincike da ba da horo kan cancantar su horar da jami'an kan dabarun rage tsananin yanayi da kuma ka'idodin yin amfani da ƙarfi wani bangaren dokar kuma ya buƙaci a ƙirƙiro tsarin da 'yan sanda za su yi aiki da jami'an kula da harkokin zamantakewa wajen amsa wani kira da suka samu wanda bai da nasaba da ta da hankali ta hanyar ware kuɗaɗe daga gwamnatin tarayya don a tallafa wa jami'ai wajen tunkarar mutane da ba su da mahalli da waɗanda ke da matsalar taɓin hankali da kuma masu lalurar shan miyagun ƙwayoyi a cewar trump 'yan sanda a paris sun zargi wasu ƙungiyoyin 'yan tawaye da mamaye wata zanga-zangar lumana jami'an lafiya suka yi a tsakiyar birnin paris jiya talata inda aka jinkirtar da akalla mota ɗaya kuma aka yi ta jifar 'yan sanda da makamai ta tazoma ta barke ne a daidai lokacin da dubban likitoci da jami'an kiwon lafiya da ma'aikatan jinya da yawa sanye da fararen kayan aiki suka yi ta zanga-zanga a kusa da ma'aikatan lafiya a birnin suna neman a yi musu ƙarin albashi a kuma inganta musu yanayin aiki 'yan sandan paris sun ce wasu gungun 'yan tawaye masu zanga-zanga da ake kira black block sun kai hari kan jami'an su an ga hoton bidiyo da ya nuna da yawa daga cikin 'yan tawayen lokacin da suka jikirta wata mota suka kai ta tsakiyar wani layi yayin da wasu kuma suka yi ta jifar 'yan sanda da makamai. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. dangane da batun tsaro da muka ɗauko a farkon shirin shugaban najeriya muhammadu buhari ya bai wa 'yan kasar haƙuri dangane da matsalolin tsaro da ake samu a arewa maso yammacin kasar fada gwamnatin najeriya ta bayyana hakan ne a wata sanarwa da ta fitar a jiya talata wacce wakilin murya amurka umar faruk musa yana mi karin haske daga malam garba shehu kakaki a fada gwamnatin ta najeriya to na farko dai in ce maka su wayannan da suka yi zanga-zanga ai ba su yi laifi ba saboda tsarin mulki na najeriya ya ba da damar a yi zanga-zanga cikin lumana kuma idan aka duba halin da jama'a ta ke ciki a wasu sassa na jihar katsina akwai damuwa kuma ai ba za ka ga laifin mutane idan ransu ya ɓaci wanda ya asarar dan uwa ko nasa na jikinsa iyaye ko kuma sun kasa zama a garuruwan su sun canja matsuguni suna wurin da ba a saba ba to wayannan abubuwa na larura sai dai a ba wa mutane hakuri kuma a tabbatar musu cewa abun nan yana wa shugaban Muhammadu Buhari ciwo kuma umarninsa ga jami'an tsaro na kasashe ne ba wai Katsina ba a Niger Kaduna Sokoto da Zamfara da wannan fitina ta dama mutane a dazuzzukan nan aji a kakkaɓe wannan fitina sanar da mutanen nan ai maganin su wannan mataki an ɗauke shi sati uku kenan da suka wuce ba a gama ba saboda haka ana cikin yi ɗaya eh, abin da ciwo amma jama'a a ya hakuri in Allah ya da za a ga bayan wannan abu don da gaske ake wani zaka da nake maka magana da aka gane cewa ma wai sun daina fitowa ko da rana sai su bullo da daddare yanzu haka shugaba ya sa jirgin yaki wanda zai iya ganin abu cikin duhu da daddare ma yanzu an tura shi wannan yanki saboda haka ni abu da muke gani duk da cewa zanga-zangar nan dama ce ta ɗan Najeriya amma kada a rabawa jami'an tsaro hankali yayin da suke kokari su yi fafutuka su maganin waɗannan mutanen mutane kada a raba musu hankali a yi haƙuri in Allah ya da za a ga bayan wannan abu. Malam Garba a wasu dazuzzuka na kusa da jihar jihar katsina akwai labarin daba-daba da 'yan ta'addan nan suke kuma akwai lokacin da ma ana ganin su an san inda suke ana ba jami'an tsaro bayanai cewa ga wurin da suke amma ba a kai doki sai ma su zo su yi barna su koma wannan ba gani kila shi ya sanya duk jajircewa nan da bayanan da gwamnati ke yi kamar mutane ba sa gamsuwa domin ba su ga an fara fatattaka waɗannan daba-daba da ke kusa-kusa da su ba ma. ai kuwa in har akwai wannan lamari da ka faɗa a ƙasa ai ya zo insha Allah saboda in ma wasu sun yi sakaci da wannan aiki yanzu wannan shiri ne gagarumi a ƙarƙashin ma'aikatar tsaro ta Najeriya kuma eh, mutane su hakuri don sojojin najeriya nan sun saba kuma an san su batun yanzu ba yadda suka yi nasara a wurare daban-daban a cikin ƙasar nan har ma da ƙasashen duniya daban-daban allah ya da wannan abu da suka saka shi a gaba shi maza a maganinsa Malam Garba Shehu kenan kakaki a fara gwamnatin Najeriya. To bayan da kotun ɗaukar ƙara tabbatar da dakatar da shugaban jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya Adams Oshomole daga mukaminsa. Jam'iyyar ta naɗa mataimakin shugaban jam'iyyar na kudancin ƙasar Abiola Ajimobi a matsayin makaddashin shugaba. Sakataren walwalar jam'iyyar Ibrahim Masari ne ya bayyana hakan a wata tattaunawa da suka yi da wakilin Munasir Adamele Kaya. wanda ya ce tsarin mulkin jam'iyyar ta apc ne ya tsara naɗa mukaddashi a irin wannan yanayi idan shi shugaban jam'iyya baya nan to wanda zai rike koko zai kula da harkokin jam'iyya a tsare shugabanci eh, wato shine mataimakin shugaba koko mukaddashin shugaba na wannan yankin da shi shugaban jam'iyya ya fito abinda muka mutane suka yi zamani za su je daga wajen ku shine za ku ɗaukaka ƙara zuwa kotun koli? Ƙara tun yaushe mun ɗauka ƙara ai kamar gyare kawai mun ɗauka ƙara tuni. Ba mu ta kotun koli ko ko mun tafi kotun koli kotun daga ita sai Allah ya isa a inda muke sa ran insha Allah za mu samu hukunci na adalci. Sai eh, wannan hudu yana nuna abin da kuke gudu ne cewa wannan jam'iyyar ba ta auka cikin rashin jituwa da fitina ta cikin gida. to in ta auna ta hada cikin rashin jituwa muna fatan allah ya kawo jituwa din wannan na zuwa ne lokacin da kuka ɗau matakin hana shi gwamnan jihar ido godwin obaseki tsayawa takarar zaben ku na fidda gwani a jihar tuni na ji masu sharhi suna cewa yanzu ga oshimolin ma an mai da shi gefe ai kana nan gurin kana najeriya kana aikin jarida aka yi zaɓe a bayansa wani mataimakin gwamnan nan bangaren shari'a suka zo suka ce mutumin nan baya takardu suka kore shi aka ce ai mu ne shugabanni ba mu aikin da ya dace ba mu aikin da ya dace ba to yanzu kuma wannan mutum ya zo yana da alamar tambaya ga ga takardun shi magana a ce wai mun hana shi ko ba muka hana shi tsayawa zaɓe ba shi hana kai shi tsayawa zaɓe wato ibrahim masari abinda ake cewa inda suna shiri da shi shugaban jam'iyyar adam soshimale da ba abin da zai sa a gano yana da matsala wallahi tallahi ko suna shiri adam wani bai isa ya lullaba wannan abin ba saboda barin gaya muka abin da ya faru wancan karan ma ipdb tana ta samu takaddun sai ta zo ta gabatar da ta shigar da kara a makare wato abin da ake cewa an yi filing case din out of time ibrahim masari kenan sakataren walwala a jam'iyyar ta apc a najeriya To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19,31,49 da kuma 60 sai kuma kilo hertz 1,530 a matsakaicin zango. Ga masu mu a jamhuriyar Nijar za a iya saman mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita da 100.5. Bai ga haka a shi muna nan a shafin mu na yanar gizo wato a voahausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta yanzu kuma sai mu na gaba. Baki mai yanka wuya. Ko baya ga rasa gwamnan jiha ɗungurungun jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya tana fama da rigingimu a wasu jihohi. Ita ko jam'iyyar adawa ta PDP tana fuskantar kakkausan suka na rashin cika alkawarin da ta yi a lokacin yakin neman zaɓe. Jama'a Assalamu alaikum. Gwamnan jihar Edo da ke kudancin Najeriya Godwin Obaseki ya bayyana ficewarsa daga jam'iyyar APC mai mulkin kasar wadda ta dora shi kan kujerar gwamna a shekara ta 2016. Hakan ko ya biyo ne bayan da kwamitin tantance 'yan takara na jam'iyyar ta ƙasa. ya bayyana cewa gwamnan ba zai iya sake tsayawa takarar wa'adi na biyu ba a zaben gwamna da za a gudanar a jihar a sakamakon matsalolin takardun karatu bayan da tuni gwamnan ya bayyana bukatarsa na neman ta zarce. Sanarwar gwamnan ko ta biyo ne jim kaɗan bayan da ya gana da shugaba Muhammadu Buhari. Wanda manazarta ke ganin bata yi wani tasiri ko hubbasa na daidaita tankiyar ba. an daɗe ana samun takun saƙa tsakanin gwamna obaseki da wanda ya gada kuma shugaban jam'iyyar ta apc na ƙasa adams oshomole wanda ya ƙara hura wutar rikicin da ta kai ga kotu ta dakatar da shi oshomole a daidai lokacin da kuma reshen jihar ta edo na apc ita ma ta ce ta dakatar da shi daga zama ɗan jam'iyya. To ko yaya 'yan jam'iyyar ta APC a jihar suka ji da matakin gwamnan? Suna na Isa Salihu, shugaban jam'iyyar APC bangaren Arewa a jihar Edo. Cewa Obaseki ya fita daga APC ya koma wani bangaren to kusan mutuwar jam'iyyar APC. Domin dalili na san zai kwashi wajen su tafi da su. Wanda ba alkhairi bane ba ci gaban mu bane. To sai dai tuni da masu fashin baki akan lamuran siyasa. suka ta'allaka wannan dambarwa da tsohuwar takaddamar da ke tsakanin gwamnan da shugaban jam'iyyar adams oshomole mm lawal malami ne a jami'ar usmanu fodiyo ta sakkwato kuma mai sharhi akan lamuran siyasa ba ka iya raba siyasan ubangida da abin da ke faruwa a yanzu biyayya ne ake bukata idan aka kai ma alfarma ka zama wani abu idan ka kuma ce ba za ka ba wannan biyayyan ba to ka za ka samu matsala da ubangidanka. a jihar Niger kuma wani sashe na shugabancin jam'iyyar ta apc sun zargi shugaban jam'iyyar na jihar injiniya muhammad imam da yin rubda ciki da kudaden jam'iyyar da suka kai har naira miliyan 500 lamarin da ya sa har jami'an tsaro suka shigo a ciki alhaji mukar jau shine jami'in walwala na jam'iyyar a 2014 mun zo mun zaɓe na ƙananan hukumomi da kansiloli mun yi janaretin kuɗi ya kai na miliyan 300 da wani abu na sai da fom kenan na sai da fom kenan tashin farin na biyu kuma camomi na kansil suna ba mu miliyan 4,320 kowane ƙarshen wata ya ce yana aje muna a asusun heritage bank ake kiran bank din na boyo ya ce in an shekara hudu suka gama za a hito da shi a yi ma 'ya'yan jam'iyya tun daga sama har ƙasa alheri kowa ya san an samu canji to an binciki asusun ba tare da komi ba mun bi mun bi ba mu gane komi ba sakataren kuɗi na jam'iyyar ta apc a jihar ta niger idris umar liman shine ya soma bijiro da lamarin mun dauka mataki saboda ni ne financial secretary na apc a niger state kuma ya kamata an samu record na kudi da yana shigo party kudi da ana kashe a party to tun da na zo chairman bai bani dama in samu wannan record din ba amma me yasa bai baka dama ba ka tambaye shi na tambaye shi wai shi ne accounting officer na na na party din to tsarin jam'iyyar ku yake game da tafiyar kudade tsari din cewa shi ne chairman ni ne financial secretary ni za tambaya ko aina ko na aka kira batun kudin fati financial secretary za a fara tambaya tuni da gwamnan jihar abubakar sani bello ya ba da umarnin a ci gaba da bincike da bin bahasin wannan magana a tsarin fati akwai constitution akwai ka'idoji yadda ake kashe kudin fati to labarin da na samu shine wasu daga cikinsu sun ce ba abin ka'ida kuma suna tuhumar kuɗi kusan sama da miliyan 500 da aka ciro aka kashe ba tare da an bi ka'ida ba to miliyan 500 ko ba karamin kuɗi ba ne mutane yana da haƙƙi a cikin kuɗi har da mu domin duk wata cikin albashi na ana cire wani abu a ba su to inda ina ba da kuɗi daga albashi na saboda a rike jam'iyya sannan kuma ana wani abu daban da kuɗin to kaga ba da sannan su mutanen da suka labarin da su mutanen suka yi ƙara suka kawo kuka suna gudun kan wata rana ta tashi a ce to aikin kun yi ba ku yi ba to ko menene martanin shugaban na APC akan wannan zargin da ake kake masa. Ai na ce na bar wanda suka yi mun na bar su kala ni ba zan ja wani abu ba kuma Allah shi zai sakamako. A to kenan yanzu ana ta kiraye kirayen cewa ka sauka kana nan dai kai akan matsayinka na shugaban APC na jihar Niger kenan. To ba zan wanda suke kiraye kiraye ba APC tana da tsari ne tana da constitution ba ga mu ga laifin da ne ba sai zana ce na bar kowa da Allah akwai tsari mun riga mun kai tsara national kuma a tabbata za su yi adalci a kan magana. Azubatun party ba a gutun police station ba ko wani wuri so kowa san da wannan mu kai a shirye kake ka zauna da kowane bangare ke a dole ne ai kowa da zaman lafiya ne ana son zaman lafiya in kisko mutum sun zo za a zama da su a jihar Bauchi ma wani rikici ya kunno kai a jam'iyyar ta APC inda ta kai har wasu jigajigan jam'iyyar a matakin ƙasa suka bayyana sauke shugaban jam'iyyar na jihar Obanana. Ibrahim Ango wani jigo ne a jam'iyyar wanda kuma shine ya bayyana sanarwar sauke shugaban. Wato akwai irin abubuwan da yake faruwa wanda idan ba mu muka tsaya da kan muka gyara abin mu ba zai gyaru ba. Shugabannin da muka aka musu dauki daura sun kashe jam'iyya sun lalata jam'iyya shi wanda yake jagoranta kamar wanda aka bashi wannan hurumin wannan abu na dauki dauran makinan so bai iya gudanar da abun ba an ka zo aka yi congress wanda ba a kan ka'ida ba so kaga shi ba shugaba ne tunda shi shugaban da yake kana kan kujeran chairman na jam'iyya ya kamata a constitution na fisa ya ka sauka kai ka sake shiga takara ba su sauka ba ya shiga takara ya naɗe da ransa ba a je filin taro an yi taro na cewa wane ya ci abu daga ward ba wane ya ci chairman daga local government wane ya ci sai jaman aka yi abun da aka ga dama so da aka muke kalubalantar wannan shi yasa muka kira taro ni inda ga ganin nan ina da certificate na a matsayin na delegate na national delegate na jami'ar abc shugaban jam'iyya na state alhaji uba amin nana yawa so mun cire shi mun sauke shi mun dauko alhaji aminu na borno dan chairman na shirar local government shi muka bashi acting chairman na jami'ar mu na na na state to sai dai shugaban da aka cire din ubanana ya ce sam ba za ta sabu ba. Saukar da wani shugaba ko wasu shugabanni ne ya ake yi a saukar da su because wannan abin an tanar da shi a tsarin mulki na jam'iyya amma wani mutum ko wasu mutane kawai su bugi kirje lokaci guda su taso su ce sun saukar da shugabannin jam'iyya kamar yadda wasu aka ce sun yi to kaga wannan ya zama almara ko tatsuna kamar mutum ne kawai sami kakan titi ce maka na saki matarka to me za ka ce sai dai ka ce Allah ubangiji ya kawo sauki saboda ka san akwai matsala. yanzu kuma sai jihar taraba inda jam'iyyar pdp ke mulkin jihar take kuma da'awar samun nasarori tare da cika alkawuran da ta yi wa jama'ar jihar musamman a yanzu da gwamna darius ishaku yake bikin cika shekara ɗaya a wa'adin mulkinsa na biyu to amma kuma jam'iyyar apc da ke adawa a jihar ta ce lallai an sami ci gaba amma na mai haƙan rijiya ta bakin tsohon shugaban jam'iyyar na jihar ta taraba kuma jakadan najeriya a trinidad and tobago hassan jibado yanayin da taraba take ciki ni dai a tarihin duniya ban taba ji irin wannan koma bayan da aka samu ba kuma musamman ma a wannan shekara din nan na ƙarshe da ya zo yanzu tunda ya san cewa bare dawo ba babu abin da gwamna ya sa a gaba da mukarrabansa in banda kwashe dukin al'umma a yi awon gaba da su hatta ma abubuwan da gwamna na farko na farin hula gwamna julin yame ya assasa ya gama rusa su baki daya to sai dai a martanin da ya mayar kwamishinan watsa labaran jihar dan juma adamu duk da yake ya ce wannan adawa ne kawai To amma yana ganin in ma akwai rashin ayyukan ci gaba a jihar to su ne suka haddasa haka. Kalubalen kuma wanda daga gungun siyasa yan hamayya sai aka kuma sai kotu. Wannan abin da ya ja wannan abin da aiki da shi gwamnati zai masu a baya. Don ya ɗauki wurin watanni uku shida. A nan za mu dasa aya. sai mako mai zuwa inda za mu dawo muku da wani sabon shirin. Godiya ga wakilan sashen Hausa Lamido Abubakar, Mustapha Nasiru Batsari, Ibrahim Abdulaziz da Abdulwahab Muhammad. Cuba Hero Deodone ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC. A gaida Murtala Faruk Sanyin na. yanzu kuma ga labarai a takaici. To Mahmud wata kungiyar likitocin Najeriya ta buƙaci gwamnatin ƙasar ta samar wa mambobin kungiyar karin kayan aiki na kariya. Haka kuma hukumomin Beijing sun sake ɗaukar tsauraran matakan kulle jama'a da hana zirga-zirga tare da gudanar da gwajin cutar COVID-19. Sannan kuma A jiya talata masana kimiyya na Birtaniya sun sanar da cewa an samu babban nasara a yaƙi da coronavirus. A daidai lokacin da ake gudanar da zanga-zangar kan titi a faɗin ƙasar, jiya talata shugaban Amurka Donald Trump ya sanya hannu a wata dokar shugaban ƙasa wadda za ta zayyana garan ɗin da aka yi wa 'yan sandan ƙasar. sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da hantsi idan allah ya kanmu za ku ji wata tawagar abokan aikinmu daga ofishinmu na abuja da wani sabon shirin yanzu kan a madadin hadiza kyari wacce ta tayani gabatarwa sai kuma cibahiro diodine da haɗa mana shirin ni mahmud lalo ne ke cewa